a gasar da ake yi na kofa america an yi wasanni da dama wanda aka buga tsakanin chile da bolivia chile ta ci bolivia biyu da daya sai argentina ta lallasa panama da ci biyar da babu ko daya inda a wannan rukuni argentina ta samu nasarar zuwa zagaye na ƙarshe da maki shida sai chile mai maki uku panama mai maki uku wasan karshe shi zai ba da dama wanda za ta biyo argentina a wannan rukuni. a wasan gaba an buga tsakanin ecuado da haiti inda ecuador ta sha haiti hudu da nema sai brazil da peru inda peru ta sha brazil wannan wasa ya nuna cewa ecuador da peru sun samu nasarar zagaye na karshe sai inda aka buga tsakanin united states da paraguay inda united states ta sha paraguay colombia ta sha tashi a hannun costa rica da ci uku da biyu inda colombia ta samu nasarar zagaye na gaba da ita da united states wasan da za a buga shi kuma gobe shine za a buga tsakanin mexico da venezuela sai uruguay da jamaica a gasar kofin nahiyar kasashen turai kuma an fara ta ranar juma'an nan da ta wuce inda aka fara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta faransa da romania inda faransa ta sha romania kwallo biyu da ɗaya sai albania ta sha kashi a hannun switzerland da kwallo ɗaya da nema sai wales ta sha slovakia da ci biyu da ɗaya sai ingila suka tashi kunnan doki tsakanin su da rasha inda yayin da toki ta sha kashi a hannun croatia da ci ɗaya da nema poland ta sha northern ireland ɗaya da babu sai germany ta sha ukraine biyu da nema yau din nan za a buga eh, wasa tsakanin spain da czech republic sai ireland da kuma sweden sai belgium da italy an samu hayaniya bayan tashi wasa da aka yi tsakanin magoya bayan kwallon kafa na kasar ingila da rasha yadda aka samu hatsaniya tsakanin magoya baya inda suka yi rauni wa junansu sai dai hukumar kula da wasan kwallon kafa ta nahiyar kasashen turai yufa ta gargadi kasashen guda biyu ingila da rasha yadda ta buƙaci da su zauna masu biyayya da bin doka bisa dukkan abin da ya sake faruwa makamancin haka za su dakatar da su a wannan wasa dama dai kwanakin baya an samu hayaniya inda 'yan sandan kasar faransa suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen kama wasu magoya bayan kungiyar kwallon kafa. na kasar ingila da suka tada hayaniya a wani mashaya na otel din da yake marcel inda har aka yi rauni wa mutum guda da cikin magoya bayan kasar ingila yadda yanzu haka hukumar 'yan sanda na faransa tana binciken faruwar abu idan muka koma bangaren saye da sayarwa kuma kungiyar kwallon kafa na manchester united suna da ƙwarin gwiwar sayan ɗan wasan kwallon kafa na real madrid gerrit Bell ɗan shekara ashirin a kan kuɗi kan miliyan casa'in da hudu. Liverpool na zocin mai tsaron baya na riba plate mai suna Gabriel Makadu bayan da mai koyarwa Liverpool Jojin Club ya ga wasan wannan ɗan wasa a lokacin da yake bugawa kasarsa ta Argentina wasa a Copa America. Tottenham na dab da sayan ɗan wasan Southampton mai suna Victor Wanyama a kan kuɗi fan miliyan sha biyu. Mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Asan Winga ya ce yana da shirin don sayo ɗan wasan gaba na PSG mai suna ka bani in har Arsenal ba ta samu daidaituwa da ɗan wasan Leicester City James badi haka shi ma mai horar da ɗan 'yan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na manchester united losi barugo ya ce ya shirya tsaf don kawo ɗan wasan Leicester City mai suna kanti akan kuɗi kan miliyan 22 inda matakwaransu Manchester City ke zawarcin ɗan wasa mai suna Iron Moy mai bugawa wasannin tsakiya wa ƙungiyar Melbourne City ɗan ƙasan Australia. Idan muka koma ƙasar Spain kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke spain suna tattaunawa da wakilin dan wasan juventus mai suna paul pogba akan yiwuwar komawarsa real madrid a wannan kakan wasa a kan kudi euro miliyan takwas a matsayin albashinsa a duk shekara yayin da ita kungiyar kwallon kafa ta barcelona sun bi sahun neman dan wasan valencia mai suna andrew gomez wanda Juventus da Manchester United suke neman sa. Ƙarshen labarin kenan huta lafiya.